Thank <laughs> you. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shiryen kan mitoci 25 17 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma ya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri muka yi farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan taron bita na wuni guda da aka gudanar da rinkurin shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. ana kimanin mako daya a yi zaben shugaban kasa a nan amurka kuma yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna 'yan takara na kudda kudda juna wurin goyon bayan jama'a hillary clinton ta democrat da donald trump na republican sun kara kaimi a yakin neman zaben su suna kai ziyara a jihohi da dole ne sai ɗan takara ya lashe su kafin ya yi nasara a zaɓe na shugabancin ƙasar ɗan takarar republican donald trump jiya talata dare a jihar wisconsin ya gargaɗi 'yan democrat da suka riga suka kada ƙuri'unsu a shirin wato ƙuri'a nasa mako kenan da su koma su canza ƙuri'unsu tun da yake dokar jihar tana ba da daman yin hakan donald trump ya maimaita irin wannan kira a wasu jihohi inda doka ta bawa mutane daman canza ƙuri'unsu ko bayan sun riga sun jefa ƙuri'u idan suka ji cewa ba su abin da suka zaɓa da farko sanarwar da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya yi a wancan mako cewar hukumarsa tana sake duban sakonnin imel na lokacin da clinton take sakatariyar harkokin wajen amurka ya ba trump wani sabon karfi saboda ana ganin abokin karawar tasa ba ta da gaskiya a watanni hudu da suka wuce com ya ba da sanarwar cewa hukumar fbi ta riga ta duba baki ɗayan sakonnin imel na clinton kuma ta gano babu wani abin da zai sa a gabatar da ita gaban shari'a a ciki da take kamfe jiya talata a jihar florida clinton ta ce sanarwar kwami a nan ana gab da zaɓe a ranar 8 ga watan watan nuwamba wani abin damuwa ne inda kuma take cewa wulakanci ne donald trump yake wa mata da irin kalaman nasa a kansu a halin yanzu kuma larabawa kasashe daban-daban da suka kama daga iraki zuwa tunisia suna ci gaba da bin zaben shugaban kasa nan amurka kuma akasarin larabawan suna son ganin 'yar takarar democrat hillary clinton ta lashe zaben saboda suna kyautar zaton ita ce kawai za ta amfani kasashen nasu a cewar wani bincike wannan bincike da cibiyar nazarin harkokin kasashen larabawa ta nan washington dc ta gudanar a kasashe takwas ya gano kashi 66 cikin 100 sun fi ra'ayin clinton ta ɗare kujerar shugabancin amurka a yayin da kashi goma sha ɗaya ne cikin ɗari kawai ke ra'ayin ɗan takarar republican donald trump binciken ya jiwo ra'ayoyin mutane biyu a ƙasashen algeria egypt kuwait morocco yankunan falasɗinu saudi arabia da kuma tunisia daga ran 21 zuwa 31 ga watan oktoba duka-duka dai an jiwo ra'ayoyin mutane 400 ne a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen da aka gudanar da binciken a cikinsu ana sauraron wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan musamman na iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa a cikin birnin mosul a jiya talata a kokarin da rundunar haɗin gwiwa da iraki ke yi na koran mayakan ƙungiyar isis daga birnin 'yan jaridan kurɗawa da na ƙasashen yammacin duniya da ke haɗe da sojojin sun ce rundunar na fuskantar cijewa daga mayakan isis da suka girka katangu na kariya daga hare-hare da kuma suka shuka na kiyoyi a kan hanyoyi don kawo jinkiri ga danowar sojan na iraki sojin iraki sun ce yanzu haka wata rundunar mayaka masu tankunan yaƙi na can sun danno daga bangaren gundumomin wato kudu maso gabashin birnin a matsayin wata dabara na kare wasu manyan ƙauyuka da ke yankin da kuma kewayen birnin na musul wannan yunkuri na kama mosul yana ɗaya wato an daɗe ana jira kuma an fara ne a makonni biyu bayan da rundunar haɗin gwiwar sojojin iraki da kurdawa da ke da goyon bayan mayakan shi'a da na sojojin sunni da kuma jagorancin amurka suka kaddamar da wani hari wanda ake cewa shine mafi girma a cikin kasar tun shekarar 2003 don kwato birnin na musul daga hannun kungiyar isis labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda ake yunkurin shawo kan matsalolin tsaro. Wakilin Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani. ganin irin yadda al'amarin tsaro ke ci gabar daukar hankulan mahukumta a jamhuriyar nijar shine ya sa minista a fadar shugaban kasa cewa da risa bola soma gudanar da waɗansu tarurruka a cikin garin agades tare da kwamiti mai kula da shimfiɗa zaman lafiya a jihar da kansiloli da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyi na matasa da na fara kula da ma jami'an tsaro sai dai abin na zuwa ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan ta'adda da ba a san ko su wane ne ba su suka ma wani ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar tawayen arewacin ƙasar da ake ce ma mng hari cewa da mummin alakuwa a ranar asabar da ta shuɗe a cikin garin agades inda suka halba masa harsashe abinda ya sa yake ci gaba da karɓar magunguna a asibitin birnin agades yanzu haka ko da yake waɗansu rahotanni na cewa jami'an tsaro na ci gaba da bincike akan wannan lamarin kuma tuni suka damƙe waɗansu mutane akan wannan zancen tarurrukan na wakana ne da zummar ciwukan matsalolin tsaro da suka haddabi wannan yankin kuma minista risa agbula na cewa Duk wanda ya san yanayin wani abu wanda ya swaba madoka to ya ta yin saranda saboda za mu je kwararo-kwararo lungu-lungu a cikin birnin Agades domin binciko inda ake ɓoye makamai haka ma za mu dakatar da motocin da ake gani cikin garin Agades suna yawo ba tare da lamba ko guda ba tare san waɗanda ke shiga ko fitowa a cikin garin agadas kowace rana a wurin taron an daddaba matasa da kungiyoyin fara hula domin su kara azama game da sha'anin tsaro domin ganin ya inganta a wannan yankin na agadez sai dai wani dan gwagwarmaya na kungiyoyin fara hula malam ahmed wagayya na cewa ba za a samu canji a wannan fannin ba muddin ba a yaƙi cin hanci da rashawa a jihar ta agadas ba harkar cin hanci ya yi yawa a cikin jihar agadas eh, tun da yanzu ka doki misali mota ta fito bibi ta zo da babban wuta da lodi a da in ta zo sai ta ba da kudi wanda ya zama tukurin ba shiga cikin sanduki a sandukin gwamnati kenan ba a ci cigaba a agadas ko ina shugaban kasa ya turo bugun su wanda ya zo a dillai su zo su bar amsa a cin hanci su aikata da aiki sosai shugaban kwamiti na zaman lahiya a jihar agadas malam muhammad anako ya yi gargadi ga mutane da cewa faduwan da aikata laifi hukuma za ta kamo shi a jihar agadas zo na gadas ba problem tsakanin tubawa da buzaye ko da larabawa an wani bandi ya yi ya raka shi hukuma yana nan a yi anket a kamo shi a mishi doka baske yan kun yi fada wadansu za su zuwa su doke da suke so su yankun da suke so na a agadas kuma ku ne dole kuna tare cikin shi zai zama agadas kenan wanda cikin buzaye ko tubawa ko larabawa ko fulani wanda yake da bandin shi ya fadi shi ba zancen kabila ba ne anket za a yi an kawo mutum sai a kama shi tunanin ma kuma kowa ya kawo haɗin shi. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agades a jamhuriyar nijar soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku to madalla bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji sai gashi ban ruwa a koma yaƙi gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah kan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah soja za wani ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanci kan ruwa akon don hankalin maza sun tashi gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen siremawa ne Allah jikan maza sun waɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai soja birgiman hankaka To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshe dai an warware batun Malama Firdausi Ado da ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu shau Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo. An samu damar warware wannan batun bayan da ƙungiyoyi masu yawa suka zabura suka shiga cikin wannan batu domin yin gyara ga wannan mummunan lamari musamman ma dai majalisar malamai ko ulama ta najeriya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international wadda babban jami'inta na arewacin najeriya dr suleiman shu'aibu ya yi tattaki zuwa bauchi a ranar da ya samu labarin cewar an kulle firdausi da mahaifiyarta da kuma kawunta a gidan kurkuku wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state din na bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana domin rana ce da allah ya walwal wani kulli da ya kamata mutane su san an warware shi kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma Allah ya warware shi muna godiya ga Allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka warware wannan kulli na farko kowa ya sani a duniyan nan cewa gwamnati mai adalci ba za ta bar wanda yake sama ya danne wanda yake ƙasa ba voa kuma sun yi ƙoƙari sun sanar da duniya irin abin da an ka shimfiɗa masu domin a samu ceto a samu ɗauki ta hanyar sanar wannan shi a abdulwahab da ya yi zuwa ofishinsu na, na, na america shi kuma ibrahim alfa ahmad ya yayata shi muka ji har muka shigo domin mu samu sulhu kuma mu gano gaskiya al'amari so yau allah ya sa mun samu sulhu mun gano gaskiya al'amari yadda yake akwai 'yan ziga cikin al'amarin yadda dukkan ake yama ɗiɗi da maganar gaskiyar magana mu iyakacin bincike mun yi ba haka ne ba maganan aisha da ake yama ɗiɗi a kanta muna jin ana ta yama ɗiɗi cewa wasu su ce bata mutu ba wasu su ce an yi tsafi da ita wasu su ce an ɗoke ta an sai da ita an anshi kuɗinta domin ya ƙara kuɗancewa to gaskiyar magana ba haka ba ne ina son duniya yau ta sani aisha allah ya mata rasuwa kuma ku sani kulli nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai mutuwa ne aisha ko tana gidan uwarta ko tana gidan babanta in allah ya kawo ƙarin kwana za ta rasu ta rasu kuma mun fahimci an yi jana'izar mun fahimci an kai ta yadda duk ake ma musulmi an yi jana'izar kamar yadda musulunci ya tanada kuma an kai ta an rubuta don yariyar nan da ita da shi honorable wowo uwarsu da ubanta da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma mun fahimci akwai zaman lahiya tsakanin su mun fahimci kakai yarinyar tana son su tana son yarinyar kuma tana son shi wanda ya rasu ɗin kuma wannan abu da firdausi ta yi da uwarta da shi malam muhammad ɗin nan sun nuna cewa sun san 'yancinsu kuma suna iya neman 'yancinsu ko ina a duniya shi ko yanzu duniya ta wanke shi in har yana wani zulumi ya tafi ya siyasar shi gaba gadi kuma ya yi mana alkawali da cewa a mu tabbatar da haka shi ya ɗoki 'yar nan jiya gaban kwamishinan shari'a wanda ya wakilci gwamnati ya hannunta mata ‘yarta ta ci gaba da zama da ‘yarta kuma zai ci gaba da ba ta dukkan goyon bayan da yake ba ‘ya'yan shi zai ba ta. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko mu yi wannan sulhu ya ba kuma mai girma kwamishinan shari'a iko da hazaƙa na yayi tunanin maganganun da ya yi jiya. domin ban ma san ashe malami ba ne sai je na san malami ne saboda ya yi kokari iyakacin kokarin shi kuma idan muna son muna samun irin wa'annan shugabanni to ina tabbatar muku talakawa za su zauna lafiya a bauchi ba ma bauchi ba duk najeriya talaka zai zauna lafiya saboda mutum ne wanda muka kira shi tun daga abuja cewa muna so mu zo domin babu wani abu a saki matan nan da mamanta da kuma ɗan uwansu ya ba ni tabbacin cewa in shigo abuja in shigo bauchi zai baro abuja ya shigo bauchi kuma ya tabbatar man da za a sake su wani charges da aka yi masu za a yi dropping in su a sake su ba tare da ayyukan an ba da wani condition ba kuma wallahi jiya alƙali ma yana engage wani wuri shi mai shari'a amma saboda shi ma abun ya dame shi yana da mutunci ya bar abun da yake kowa yana cewa ba zai zo ba muna ta zulume in bai zo ba za a maida su gidan yari sai kawai gashi mun gan shi ya ce ai akan kan ma ya zo ya zo kuma ya yi abun da ake so lauyoyi na state sun yi kokari sun yi abun da ake so kuma an hannunta mana su ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani condition dogo ba sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin bauchi na godiya ma allah wata wata'ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne a dama duwani abubuwa da ya ta faruwa abu ne wanda ya faru na rashin kai zuciya nesa abu ne wanda 'yan siyasa suka shigo ciki kamar yadda ka faɗa da annamimai suka yi ƙoƙarin shiga tsakani suka gina ainihin ita fidausi da iyayenta akan wani magana to kuma ya zamanto maganganun nan an yi ta yi maza ba su shigo ciki ba saboda wayannan yara da ake magana a kansu 'ya'yan dan uwana ne ado wanda uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba a cikin family ma ba wanda ya kai ni shakuwa da shi kuma yau ina so in faɗa ma duniya da allah ya karɓi rayuwar shi ya rasu ba a zaɓe ni ba ban zama zaɓaɓɓe ba ko firamare ma na fati ba mu yi ba yau shekara biyu kenan rasuwan shi bai cika ba dai wata kaɗan ya rage to amma ya rasu ya bar wa'annan yara tun da ya rasu ya bari suna hannun uwarsu ni na ɗauki nauyin karatun ita wanda take makaranta na sata a makarantar da 'ya'yana suke na fidda ita ana ubanta wanda ya ta kafin ya rasu tare suke tafiya makaranta da 'ya'yana akan je a ɗauke ta in sun dawo a kai ma uwan ita fiddausu kenan ni na nan akan matsayana na kamar yadda muke da tun uban yana da rai da shi da matan da 'ya'yan ni nake ɗauke da nauyinsu kuma zan ci gaba da ɗaukar nauyi kamar yadda da aka yi mushi aure da shi da firdausu na fita dakin kwana na ba inda zai saka ta na bashi ya zauna a gidana har na sama mishi inda yake zaune har mutuwan shi ina nan akan wannan baka da wannan ni yanzu ci gaba da taimakawa kuma zan rike ƴaƴan tamkar ƴaƴan ciki na ita wannan ta kai shiga makaranta zan sa ta a makaranta tamkar yadda nake makarantar da na sa ƴaƴana insha Allah assalamu alaikum sunana firdausi ina mika godiya ta ga allah ina mika godiya na wa doa da suka kawo wannan labari har allah ya kawo ƙarshen wannan labari yanzu gashi ah, an baki ma yarki wanda yake ah, kike shauƙin ganinta me za ki ce yanzu kike ji a ranki ba abin da zan ce sai godiya wa allah kuma ina jin daɗin hakan saboda yanzu family na sun dawo gare ni kamar shi a honorable yakubu yaya dangantakan ko yanzu za ta ci gaba da shi kenan kuma wani kira za ke masa akan wannan al'amari dangantakan mu na nan kamar yadda yake na uba ma yana kuma dangantaka na nan mai karfi kamar yadda yake yaya ma mijina yake mazaunin min yaya don haka dangantakan mu na nan kamar yadda yake da bai canja ba sunana salamatu umar uzubillahi mina shaitanir rajim bismillahir bismillah rahim ina godiya wa Allah sannan ina godiya wa kungiyoyi da kuma 'yan jaridu da suka ba da gudumawa wajen yada wannan labarai domin su ne sila masu ne su ne sila ina musu godiya sannan ina godiya wa gwamnatin jihar bauchi da ta nuna mana halaccinta ta nuna mana adalcinta ta nuna mana da talaka da mai kuɗi ta a gurinta duka ɗaya ne sannan shi honorable yakubu gaskiya mun samu gap communication tsakaninmu sosai sosai wanda a yanzu a yau makiya sun ji kunya kuma sun ba su ji daɗin wannan abin da ya faru ba amma mu kuma na san da mu da familinsa gaba ɗaya muna cikin farin ciki domin duk wanda hidima irin haka ya shiga a tsakani allah ubangiji ya zo ya warware to gaskiya zaka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance sannan kuma ka yi murna ma ubangijinka allah kada ya kara maimaita mana wannan abu ba a mu ba ko a wasu mu kar allah ya kara maimaita To alhamdulillahi da aka samu warware wannan daurin gwarmai Allah ya kiyaye irin sa a nan gaba. A madadin Abdulwahab Muhammad da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar sai mun sadu a mako mai zuwa. To, madalla yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara ne da jaridar Le an da babban labarin ta ta rubuto mana cewar shugaban kasar Chadi Idris david Itino ya kawo ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar jamhuriyar Kamaru an da ziyarar nasa da yi na harce biyu ne. Farko ya zo kasar Kamaru ne domin yi wa shugaban kasar ta Kamaru ta'aziyya na jama'an da suka rasu da ma waɗanda suka jikkata a hatsarin da aka yi na jirgin ƙasa. Kana sun kuma tattauna batun tsaro akan iyakokin kasashen da suke amfani da tafkin Chadi domin ganin yadda za a kawo ƙarshen gumuzun da ake yi da ƙungiyar kungiyar nan ta boko haram sai kuma hanyar dogo zuwa iyakan kasar kamaru da birnin kusiri wanda hanyar dai zai kai tsawon marabba'in kilomita 1400 tsakanin gaundare da garin na kusiri domin 'yan kasar chadi su samu walwala na harkokinsu na yau da kullum sai kuma jaridan independent anda ita kuma ta kwarmata mana cewar tsohon sakataren gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru marafa hamidu yaya wanda yanzu haka yake gidan wakafi a birnin yawunde ya rubuta wa shugaba biya buɗaɗɗiyar wasiƙa kan hatsarin da ya faru na jirgin ƙasa a garin ezeka an da ya ce shugaban ƙasar bai yi adalci ba tunda bai kai ziyara wajen da aka yi hatsarin ba kana bai je ya ga waɗanda suke kwance a asibiti ba rai kwakwai mutu kwakwai sai kuma mu jefa idanu jaridan the star an da ita kuma ta labarta mana cewar ƙungiyar malaman makarantu na ɓangaren ingilishin ƙasar kamaru wanda ake kira kato a dunkule suna neman haɗewa da ƙungiyar lauyoyin ƙasar ta kamaru ccu domin gudanar da yajin aiki a jihar kudu maso yammacin ƙasar ta kamaru da jihar kudu maso arewacin ƙasar in ji sakatare janaral na ƙungiyar kaktu wilfred tasan ya ce muddin da yi gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru bar cika musu muradinsu ba na bawa kowane bangare kaso daidai wa daida wajen rabon mukami da ake yi a ƙasar ta kamaru to za su iya warewa daga ƙasar za kuma mu kammala da jaridar nouvelle expression ne an da ta yi mana a kan yanda harkokin tattalin arziki a ƙasashen da suke fama da yaƙi da boko haram suke neman durƙushewa musamman ma ƙasar chadi kamaru najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar. an da A Abebe Amro Salasi a matsayinsa na darekta a bangaren Afirka a bankin lamuni na FMI e ya ce a rahoton da aka fitar a shekarar shida kan tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka dole ne bankin duniya ya yi la'akari da irin yadda kasashen da suka dukufa wajen yaƙi da 'yan ta'adda a kasashen su a daga musu birki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaishe ka sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Zayyano Atul Tambuwal Sokoto State Nigeria. Yau ne ranar matasa ta duniya ina so in yi amfani da wannan dama ga 'yan uwana matasan duniya da kuma musamman matasan najeriya da cewa ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu yi karatun tana so ga kawunan mummun matasa a tarayyar najeriya kasancewa a halin yanzu matasa suna cikin wani kanyi wani mawuyacin hali musamman na harkar rashin aikin yi da wasu al'amura daban-daban ya kamata mu dubuta ga harkar noma mu dubuta ga harkar neman aikin yi mu dubuta mu yi karatun tanasu so guda ake ci da bawa ga rami daya assalamu alaikum yusuf baban gaja mai da ringin daga jihar jigan najeriya To hakika wannan watsi da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi ta bukatar Buhari na ranto kuɗi dala biliyan talatin mun yi farin ciki da shi. Domin in ba farfaganda ba gwamnatin Muhammadu Buhari take wa 'yan Najeriya ba tun da ta hau take cewa tana yaƙi da cin hanci da rahawa a ce an kama wancan da biliyan kaza wancan da biliyan kaza a cikin waɗanda suka mulki gwamnati a baya. to ina kudaden da aka ce ana karba daga hannun mutane biliyoyin naira me yasa ba za a ɗauko su a yi wa mutanen najeriya aikin da ya kamata a yi musu ba sai an ciyo bashi ko da ma farfaganda mutanen ake wa mutanen najeriya domin a cusa musu kin waccan jam'iyya da ta mulki najeriya a baya in ba haka ba a fito da kuɗin da ake cewa ana yake da cin hanci da rayawa a yi wa mutanen najeriya aiki da shi ba yi an ciyo bashi ba mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zuma do Allah BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangane da majalisar dattawan Najeriya wanda suka yi wa'azi da bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari na neman bashin dala biliyan talatin majalisar dattawa ku don Allah don annabi ku luro da wannan shawara da zani basuwa gwamnatin da ta gabata ta zama gwamnati ta an so bashi a Europe da ciki da shi Wagga gwamnati bai yiwa a ciwo bashi a rabe kudin sai dai a wata talakawa aiki ko a isko su account da fatan ku tuna da zaɓen da mun kai muku kuta horo da kasar da kuma dan ƙwaro ya ce mai abi ne baya da bashi saboda babu na an ka da bashi da fatan ku hannu ku taimaka ma Najeriya da 'yan Najeriya mai magana Lawal Abubakar Godinga daga Sokoton Najeriya na gode BOA Hausa. To madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. ta dai prime minister ethiopia hel mariam dizalin ya ba da sanarwar yi wa gwamnatinsa garan bawul biyu bayan tashe-tashen hakula da aka share watanni ana gudanarwa wanda ya kai ga gwamnatinsa kafa dokar ta baci duka-duka dai majalisar ƙasar ta habasha ta amince da sabbin ministoci 21 wanda aka zaɓo su a jiya talata wasu ministoci tara a cikinsu sun ci gaba da riƙe tsoffin mukamansu a wannan garan bawul da aka yi zanga-zangar kin jinin gwamnati wadda ta faro a kan batun fili daga bisani ta bazu zuwa lardunan oromiya da amhara ƙungiyar kare haƙƙin bala'adama ta human rights watch ta ce sama da mutane 500 suka mutu a aron gama tsakanin fararen hula da 'yan sanda da sauran jami'an tsaron ƙasar. wani binciken cibiyoyi masu zaman kansu da aka gudanar a kan tarzoma da ta rike cikin watan yuli da ya gabata a sudan ta gudu an gano cewar rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya da sojojin kiyaye sulhu sun gaza kare fararen hula da ma'aikatan agaji to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago na ladan ibrahim a yawa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a shafin mu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon ado da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri